Zababbun ayyuka Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai ci gaba da bayanin kan ɗabi'ar kunya. Mumin nasosi da dama sun yi bayani dangane da wannan kyakkyawar ɗabi'a. amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare da dama daga cikin nasosi masu albarka sun shiryar da mu zuwa ga girman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar kunya domin ita ce shugabar duk wasu kyawawan ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki yake bukata ga bayansa kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryen da suka gabata saboda muhimmancin wannan ɗabi'a kuma haƙiƙa kunya ita ce tsoron duk wata ɗabi'a mai karamci da girma kamar yadda wannan hadisi da aka rawaito cikin littafin ilalu shara'i na Sheikh Saduk ya bayyana inda aka ce daga cikin abubuwan da ake cimmawa daga ɗabi'ar kunya tattausar magana, tausayi, jin ƙai, da kuma dawwama kan kyawawan ayyuka, fara'a da kuma murmushi wajen mu'amala tare da mutane, tawaru'u ga umarnin Ubangiji. tsoron Allah da kuma kyakkyawar mu'amala gami da kyawawan ɗabi'u. Masu saurare rashin ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma halittu yana barazana ga mutum na haramta masa shiga gidan aljanna. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Hakika Allah ya haramta aljannarsa ga kowane fasiki mai yawan alfahasha maras kunya wanda bai damu da abin da yake faɗa ba da kuma abin da ake faɗa masa. Hakika masu saurare ɗabi'ar kunya tana kiyaye karamar mutum da kuma taimakonsa wajen tsarkaka daga ababe marasa kyau da kuma abin da mutum shi kansa yake ganinsa maras kyau kuma daga cikin girman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar kunya shine kasancewarsa hanya ce ta ɗabi'antuwa da ɗabi'ar Allah maɗaukakin sarki tare kuma da rabota da soyayya Allah ga mai wannan ɗabi'a mai girma wannan shine abin da shugabanmu imam muhammad bakir alaihi salam ya bayyana cikin hadisin da aka rawaito cikin littafin malla ya hadur walfaki yayin da yake bayani dangane da faɗar allah maɗaukakin sarki ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya idan kuka auri mata mummunai sannan kuka sake su tun kafin ku sadu da su to babu wata idda ta ku a kansu da za ku sa kai da za ku sa rai a kanta so ku jiyar da su daɗi kuma ku sake su kyakkyawan saki. Suratul Ahzabi aya ta arba'in da tara, sai Imam alaihi salam ya ce, Ku jiyar da su daɗi, ma'ana ku kyautata musu daidai gwalgwadon iyawarku, wato domin su ɗannan za su koma cikin yanayi na damuwa da kaɗaita, kuma hakan na da girma daga wajen makiyansu. Hakika Allah Maɗaukakin Sarki yana jin kunya kuma yana son ahalin kunya mafi karanci daga cikin ku wanda ya fi kowa girmama abin da yake halali ne a gare shi. Har ila yau cikin littafin Raudatul Wa'izin an rawaito hadisi daga shugaban Imamu Ja'faru Sadiq alaihi na cewa abu uku duk wanda ya kasance baya daga cikin su kada ya kwaɗayi da fatan alheri har abada. Na farko duk wanda baya tsoron Allah a yayin da yake ɓoye, na biyu duk wanda baya kiyayewa a yayin da yake bayyane, sai kuma na uku duk wanda ba shi da kunya a gaban al'umma. Duk mai waɗannan siffofi guda uku Imam Alayhi Salam ya ce, kada ya kwaɗayi ko kuma ya fatan alheri har abada. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai kawo muku wani gungun nasosi da suke sanya soyayya a zukatan waɗanda suka ɗabi'antu da to da shugaban ɗabi'un ahalin imani wato shine ɗabi'ar kunya kuma ya isa ɗaukaka gare su na cewa kuma ya isa ɗaukaka gare su na cewa suna daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ke so, kuma wannan shine abin da fitirar Ubangiji mai haske Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya mana albishin rashi. A cikin littafin akhlaq na Sheikh Abu Qasim Al-Kufi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka a yayin da ya ga wani mutum yana wanka a wurin da mutane ke ganin sa wato gurin a hanyar mutane sai ya ce ya ku mutane hakika Allah yana son kunya da kuma suturta kai daga bayinsa duk ɗayan ku da yake son yin wanka to ya ƙaurace daga idanun mutane domin ita kunya adon musulmi ce. Hakika masu saurare daga wannan siffa da shugaban halittu mai gaskiya amincacce sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kunya adon musulmi ce za mu fahimci cewa mai ɗabi'ar kunya ya kasance daga cikin masu kira ga addinin Ubangiji na gaskiya ta hanyar ɗabi'ansa. yake bayyana wa mutane adon musulunci har ila yau na saurare ɗabi'ar kunya na daga cikin cikar kamala na miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma kan taimakawa mai shi zuwa ga cikar siffofin imani na daban ya kuma tsarkake shi daga aikata zunubai kuma ya sanya shi daga cikin waɗanda za su rabauta da yarda Allah tabaraka wa ta'ala shugaban shugabanmu imam Muhammad Bakir alaihi da yake shine wanda yake kama da kakansa Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya yi mana albishir da dukkanin albarkar da ke tattare da mai ɗabi'ar kunya cikin hadisin da aka rawaito a littafin mustadrakul wasa'il inda yake cewa abu hudu duk wanda ya kasance cikinsu musuluncinsa ya cika ya kuma sanya idanu a kan imaninsa za a kuma shafe masa zunubansa ya kuma haɗu da Ubangijinsa yana yardadde a gare shi, ko da kuwa ya kasance zunubansa sun kai girman daga wuyansa zuwa digan ƙafafuwansa. Allah zai karkare masa su na farko cika alkawali da Allah maɗaukakin sarki ya rataya masa a kansa, na biyu gaskiyar harshe ko kuma mu ce gaskiyar magana tare da mutane, na uku kunyar aikata abin da yake mummuna ne a wajen Allah da wajen mutane sai kuma na hudu wato sai kuma na hudunsu kyautata mu'amala da ahalin gida da kuma mutane hakika masu saurare ɗabi'ar kunya kamalar addinin mumini ne Allah maɗaukakin sarki ya keɓance mutum da ɗabi'ar kunya kuma ya girmama shi da ita bisa sauran dabbobi kuma ya sanya shi wasila na ɗaukakar mutum zuwa ga martabar kamala a cikin littafin tauhidul mufaddal an rawaito kaulin imam sha'afar sadiq alaihi salam yana mai cewa ya mufaddal ka dubi abin da allah maɗaukakin sarki ya keɓance mutum da shi akan sauran halittu Daga wannan kyawawan ɗabi'u akwai ɗabi'ar kunya, idan ba don ita ba, da ba a girmama baƙo ba, da kuma ba a cika alkawali ba, da kuma ba a cika buƙatu ba, da kuma ba a tsarkake mai kyau ba, da kuma ba a rarrabe mummuna daga cikin abubuwa ba, har ma al'amura da dama na wajibi ana aikata su ne da ɗabi'ar kunya. Hakika daga cikin mutane in ba don kunya ba da ba a yi ƙiyayya da ba a kiyaye hakkin iyaye ba da kuma ba a yi zumunci ba da kuma ba a cika amana ba to da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko na riko da wannan kyakkyawar ɗabi'a da ke a matsayin shugaban kyawawan ɗabi'un musulunci. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu